kallon kofar banɗakin ya yi sannan ya kalli maman shi da ke kwance tana bacci a hankali ya rufe alkur'anin ya ajiye sannan ya miƙe yana gyara doguwar rigarsa kalar maroon ya nufi banɗakin bakin kofar ya tsaya dan kwankwasawa ya ce lafiya daga ciki danejo ta ce ban bandi shigo ka gani dan Allah kama murfin yi da ɗan sauri ya tura kofar har ga Allah tunanin shi shine ko dai kaɗan gare ko tsaka ko kyankyaso wani kwaron da yake tunanin ya mata haure amma ikon Allah na yarinyar nan mai tada masa hankali rainin wayan yarinyar nan da baya karewa sai ta miƙo masa soson wanka tare da juya masa baya wai bandi cuɗa min baya dan Allah kaga yau kowa yayi face da shi yayi kyau ni ma ina so na yi kyau irin reaction din nan yayi ta karasa me zaka yi sai kamar zai dafa kogo sai kuma ya tsaya zai ci jallabe sai ji takaici zai kashe shi sai dakata hakan ya sa, da naji sake juyowa ta shagwabe fuska ta ce dan Allah bandi ka cuda mu dan san da kake mai do ko dan ba ta taba masa irin wannan rokan ba sai kawai ya karbi ya karbi sosan duk da takaici ya cika shi kawai sai ya karbi sosan da ta cika shi da kumfa tamkar sakarai ya tsugunna kaɗan ya fara goga mata bayan inda idanun shi suka kasa daina kallon 'yan duwawunta da ya ga sun taso ba kamar ranar da ya gansu a riga ba ba wai iya duwawunta ba ne duka ne jikinta ta yi kiba tamkar ba danejan da ka sani ba Ga shi faranta ya sake kwantawa alamar cimukarta ta sauya ga kuma hutu da nutsuwa jin yadda yake wanke mata bayan tamkar yana shafa mata baya yasa take neman kwacewa a jikin shi tana wasa da yatsunta ko da ya fahimci me take shirin aikatawa kuma bai da niyyar canza baya da wani irin salo ya zagaya hannun shi da gugunta sannan ya matsar da ita daga jikinsa tana jin haka ta kilkile da dariya ta juyo tana kallon fuskarsa ta ce wallahi bandi baka iya yi wa mutum wanka ba kaga ba ni zan yi da kaina kawai kamar gaula sai kuwa ya mika mata sosan da sauri ya fice a banɗakin yana tambayar kanshi me yasa ita ma ta dage sai anan za ta kwana jiya kawai don ta yi ta kawai don ta yi ta kayar masa da gaba tabbas Khalid ya ga ikon Allah da fari ya dauka da Nejo yara ne masu kankamba amma yau sai fara tantamar anya ba shekarunta sun isa a kira ta da budurwa ba to abu ne take yi kamar babbar mace tawul din fa tawul din fa mama am ta dauro ta fito ta zauna a gaban kujera ta jawo mai ta fara shafawa shi yanda take shafa mai sai zama dan kallo baki sake kamar tamkar yanzu ya fara ganinta bai kara sarewa da lamarinta ba sai da ya ga yadda take shafa hoda da sijin baki a karshe da ta fara warware kayan ta juyowa ta yi ta kalle shi ta ce bandi kaya zan saka wannan magana ta tsaya masa sosai a rai to me take nufi me zai mata kawai sai ya ɗauki kansa ya mayar kan maman shi da ke baccinta bubbuga kafafu ta fa rai tana kukan shagaba ta sake cewa bandi kaya fa zan saka kuma kaga lokaci na wucewa so kake daga bara zuwa na amin dukan leti dan Allah ne dai ka fita bakin kofa idan na gama sai ka dawo Kallon ta yi fuskar sa a hade tare da nunota da yatsa ya ce ke kin ganki ki kiyaye ni zan yi raga-raga da fuskar nan taki da kika wani shashafa mishi abubuwan haukan nan zaro idanu ta yi ta ware baki ta ce kam tab dijan wallahi Bande, dan kauye ne kai baka san kwalliya ba saboda kwalliyar da nake yi ce fa har Najib da Kamal suke cewa suna sona kuma Kamal ma ha wani kallo ne mata da ya tilasta mata yin shiru tana zazzare idanu da tunowa ashe ya hana ta abota da maza gyara zaman shi ya yi fuskar nan tamkar hadarin gabas duk da jan fatarsa ya mata alama da hannu ta zo girgiza kai ta yi tare da ɗan ja baya ta ce don girman Allah ka hakuri wallahi ni bana kula su a mugun tsawace har ya manta da mama da ke bacci ya ce zo na ce durƙushewa ta yi kusa da gadon tana sake riƙe babban tawul ɗin tana faɗin dan Allah dan soyayyarka da duka ya kuri, wallahi su batar ba da azama ya taso ya nufo inda take da gudu ta miƙe tana neman hayewa kan gadon ta rungume mama da mugun sauri ya mata alamar da hannu cewa mama am dakatawa ta yi amma sai ta fashe da kuka dan wuyan hannunta yayi da ya ja da suka fita daga ɗakin zuwa na ɗakin zuwa na ta ɗakin zaune yayi a bakin gadon shi ya tsayar da ita a gaban shi yana kallon fuskar ta dake ta share hawaye tana ba shi hakuri a dakile yace samari gare ki ma ban sani ba girgiza kai ta yi alamar a'a harara ta dan ya dan mata yace gaskiya zaki faɗa mu ko na taka ki a wurin nan da yar yatsarta ta fara nuna masa tana cewa wallahi sune suke cewa suna sona kamal ne har yake biyo ni nan idan muka tashi daga islamiyya kuma sai ya rinka siyo kayan daɗi yana aiko min amma ni ban taɓa ce mishi komai ba sama da kasa ya kalle ta yace, ce waye najib da sauri ta ce wannan ka tuna shi na gidan sa'ad da ke lambu jinjina mata kai yayi cike da dubara da wayan cewa ya ce to kar ki yadda cikin su su sake taba jikinki ba ma su ba kowane namiji kin ji tsare shi ta yi da idanu ta ce ai ba sa taba ni hararanta yayi ce amma ranar ai gaban idanuna kika gaisa da wannan cike da yaranta ta ce ai ranar ne kawai kuma ba ku sake ba kuma ba mu sake ba a hankali ba tare da sanin me yake aikatawa ba ya zare mata daurin da ta matawul din ya faɗi ƙasa bakinta ya tsare da idanu inda ya kai hannun shi inda bai taba kaiwa ba a jikin mace tunda yake a wurin da ba komai ke akwai ba bayan tudun naman wurin a hankali cike da nutsuwa inda ba za ta fahimci komai ba ya shafa kirjin nata idanuwan shi kuma na kallon bakinta ya ce ba sa taba ki anan sanyin da jikinta ya fara na wani sabon al'amari da bai taɓa raskarta ba ya sa ta girgiza masa kai alamar marar marar lafiya ta ce a'a wata wawuyar ajiyar zuciya ya sauki mai kama da wanda ya ci kuka ya ƙoshi a sanye ya ɗauki hannun shi daga ƙirjinta ya sake jawo ta sosai ta shiga tsakanin kafafuwan shi kamar da wasa sai ko ya haɗe jikin shi da nata yana ta shakar yana ta shafar bayanta da babu komai da kuma hannayenta biyu ta sa ta dafa gabanta da ko wando bata saka ba cike da nutsuwa ta gyara zaman kanta da ke kafadarsa ta ce bandi lokaci ya yi. a hankali ya ɗago ta yana ta sauke wata iriyar ajiyar zuciya yana kallon bakinta da yawa aka saka mishi jan baki kalar jinin kare hakan ya sa bakin yin wani irin kyau da burgewa hannaye biyu ya sa ya tallabo kumacinta da kyau sai kawai ya rinka kusanta shi da nata duk da yana ganin yadda take zaro idanu tana kyafta su kamar marar gaskiya tsaf ya haɗe bakin shi da na danejo yana mishi wani irin yana mishi wata iriyar tsotsar da ta yi daidai da bakin kuma bata girmi hankalin Danejo ba a tsorace ta zuro hannayenta ta daddafe bayan shi har da cikwaikwayo rigarsa tana rarraba idanu ga bashinta da ke jin kamar za ta fita a jikinta shi ma sake tallabe bayan ta yi, yana jin wani irin abu da bai taɓa sanin cewa ana ji ba idan ba yanzu ba ko dan yana yana leɓen yarinyar ne ko dan bakin bai gama kosawa ba ko kuma daidai shi ne sabon shiga al'amarin sai yake jin kamar yana tsotsar wata alawa da yake matukar so mai sunan milikos sam ya manta da yar tsitsiyar nan yake tare so take ta fada kasa saboda rawar da kafafunta ke mata amma fir ya hana ta ta yi niyyar durƙushewa da ta yi niyyar durƙushewa sai ya miƙar da ita tsaye ya sake rike ta a jikinsa bakinta ne ya fara masifar zafin da ita ko innarta idan ta buge mata baki ba ta jin irin shi don haka ta fara rera kuka daga kasan makoshinta sannan ta saki rigarsa da take rike da ta rike ta fara dukan shi a kirji a gaskiya a hankali ya samu ya saki bakin nata sai dai kansa a kasa dan bai san ta yadda zai fara hada ido da ita ba duk da rawar da kafafuwan take mata haka ta yi azamar juyawa da gudu da niyyar barin ɗakin cike da karfin hali ya riko hannunta ta sake dawowa ta tsaya a gabansa jikin shi ba wani kuzari izira hannu ya dauki tawul din yana daura mata karan farko da ya ga Danejo ta kasa kallon fuskar sa bare ta kalli idanuwan shi dan haka yayi karfin halin daga bakin shi yace me ya faru ya tsarta manoniya ta dora a kananan labbanta da suka yi jajir da su babu ko alamar ta shafa jan baki a idanuwan idanuwanta na zubar da hawaye tace ba zan sake gaisawa da kowa ba wallahi ko sai da ya gama daura mata kanshi a kasa duk da yana jin lamarin shi na ta sake bunkasa tamkar bai dan samu nutsuwa ba yace saki faɗa wani abin da ya faru da saurayi ta girgiza kai alamar a'a hannayen hannayenta yayi tare da cire idanuwan shi da kyar ya kalli fuskar ta sosai yace ta bashi tausayi dan in har haka za ta rinka faruwa tsakanin su to fa ba tabbacin zai rike kanshi wata rana idan kuma wannan ranar ta zo to sai dai ya dauki hakuri dan shakka babu za a sake masa wata ta'aziyar ne ta rasa matarsa tsaf za ta mace a lokacin da zai auka duniyarta to nawa take ma shin kam ai ya san waye shi shi yasa yake son samun irin su Jamila da shekarun da ya basu ba su wuce goma zuwa sha biyar ba cike da nutsuwa murya a tausashe ya ce zuhura ki daina kula kowane namiji saboda a gare ki hakan ba kyau na san laifin laifin gare mu zai dawo saboda ko ubangiji da ya halicce ki bai dora alkalami akan ki ba amma dai ki taya mu kare hakkin aure kin ji ko tamkar wacce ta fahimci me yake faɗa sarai sai kuwa ta jinjina kai alamar to dan ta matsu ta matsa daga kusa da shi ta yi maganar zuci ta ce ashe bandi irin turawan da nake gani a TV ne shi ma kamar ya yarda ta fahimce shi sai sake kafe ta da idanu ya ce kin ga yanzu makaranta za ki rinka tafiya na na na huta ina so na ɗaukar miki direba da zai rinka kai ki amma ina tsoron mutanen yanzu Ba na son barin ki ke da wasu kati shi yasa har yanzu ban tsayar da wanda zai rinka kai ki ba kuma kin ga kwalliyar nan ma ba na so kina yin ta da yawa a fuska saboda tana ɗaukar hankalin hankali na da yawa wasu lokuta har na rinka jin kamar zan suma haka ranar fa na ji bello na cewa wai kin yi kyau sai hannunta da ya matse ne. ya sa ta rantsa idanu sai kuma ta buɗe ta kalle shi kallon ne ya sa shi dakatawa yana rarraba idanu da tunanin wai me nayi wai me nake ta faɗa ne a gabanta a take basar tare da haɗe fuska ya sake ta sai kuma ya miƙe ya ce maza ki shirya na ajiye ki a makarantar ficewa yayi inda ta bi bayan shi da kallo anya kuwa anya bandi hmm kawai ta faɗa ta karasa gaban madubinta tana kallon bakinta yatsa ta sa ta shafa Ta sanan ta yi fari da idanu ta ce da ya kashe ni ba. Ka baki ɗaya hana ni numfashi yayi hmm, ina tashi zan je gidan adda ke lambu na faɗa mata abin da ya man wallahi ba kyau haka kuma sai Allah ya kama ka awa ɗaya ledar da take ta ɓoyewa a hijabin nata ya kalla da yanayin jin haushi ya ce wai me a hijabin ki da gaskiya ko da saurinta ta girgiza kai ta ce Allah a'a ina da da harara ya sake kallon hijabin nata ya ce in gani to me kika tarkato a hankali tana turo baki da gungunin wai shi bandin nan ba zai bar mutum yayi sirri ba ta ciro ledar tana nuna mishi ganin babban leda baka ya sa shi saka hannu yana zazzage kayan ciki a kujerar da danejin take baki buɗe yake kallon ikon Allah da mamaki har yace ke ke tsaya me zaki da wannan abubuwan kawar da kai tayi tana ayyana ai dan jakar ta cika ne na zuba saura a leda jinta masa shiru ya sa shi faɗa da ke fa nake juyuwa ta yi ta kalli kayan sannan ta kalle shi ta ce bandi idan na jin yunwa ne zan ci fa kai ka faɗa min sai da rana tsaka ake tashi jinjina kai yayi na al'ajabin lamarinta ba wai na gamsuwa ba ɗaya daga cikin dafaffen kwan da ta kwasa har guda takwas ya nuna mata ya ce wannan ma duk ci zaki gira kawai ta ɗaga masa alamar e cike da masifa ya balbale ta da faɗin shine zaki ɗauki har guda takwas wato an gana banza ko wannan madarar ma roba ɗaya bata ishe ki ba sai kin ɗauko har guda biyar ki wai ke ke kike bani kuɗin kashewa ne ba na son iskanci fa da ne su ma kuma wannan alawar duk shanyewa zaki in ce da ke ba cikin teku gare ki ba cike da kaguwa da kosawa tamkar wata babbar mace da nejo ta juyo ta kalle shi ta yatsa na fuska ta ce kai kai wallahi Allah bandi ka cika masifa haba dan Allah kamar zaka fasa min kunne komai fa ban ci ba da safiyar nan dan na dauki wannan yan kayan kake min gori ta to ka koma da kayan ka gida na hakura tana dira maganar ta ta juya dan karamin bakinta tare da buɗe motar za ta fita tunda yayi shiru ya zuba mata idanu yake kallanta da mamaki bayan wannan magana da ta gama ba masa sai kuma ta fita tana faɗin haba fendo ma da kanta ta ce na ci duk abin da nake so ai gidan bandina ne na saba da komai a gidan nan amma masifar ka ce wallahi na kasa sabawa tana fita ta rufo tana fita ta rufo masa kofar tana gyara katuwar jakar da ita ma sheki take da kayan ciye-ciye kuma ba ba ita za ta ci ba sababbin kawayenta da za ta yi su ta kawo mawa amma ya wani tsare ta da jaraba juyowa ta yi tana kallon shi ta ce idan ka koma gida ka haɗa min kayana ina dawowa rigar mu zan wuce inda zan rinka tsinkar mangwarori kyauta ba mai bi na bashi cas ta juya ta shige makarantar ta bar Khalid da baki buɗe yana jin kamar ya kifa kai astiyeri yayi ta kuka yo shi ba dan ya saba da aljanun maman shi ba sai ya ce yarinyar nan ba aljanu gare ta sai ya ce yarinyar nan ba aljanu gare ta anya zai ko iya da ita nan gaba kaɗan shi tsoron shi ma kar wata rana ta kalle shi ta ce tsoho ne me za ta yi da tsoho da kuwa ta gama da shi a duniyar nan da kuma ta gane shayi zallar ruwa ne ba komai ba dan sai ya mata yadda za ta fahimci waye namiji waye kuma tsoho ajiye kwanyar yana girgiza kai ya tayar da motar ya bar kofar makarantar danejo dai in dai a haka za su ci gaba da rayuwa to tsaf za ta saka masa ciwon zuciya ina dalili ina dan fari ina dalili ina dan mafari yarinya sai shegen baki da kaudan tsiya kamar ba yarinyar riga ba Allah sarki wannan kenan daga nan gidan Alhaji mutan Yunufa don rabon shi da can kwana biyar kenan dama ba sadaka aka yi ba addu'a addu'ar gabaki ɗaya aka yi don haka yau ya yi niyyar zuwa ya gaishe su ya san bayan ya san bayan haka yanzu kan zumuncin su zai ja baya tunda wacce ta haɗa ta raba sai dai abin da ba a rasa ba kawai motar shi na dannowa kwanar da mugun sauri muzaffar ya tare gaban basma da ta fito daga gidansu wanda su kansu gidan ba su san anan ta kwana ba dan tsakiyar dare ya buɗe mata kofar ya so ta koma gidansu amma halin shaye-shaye ya sa nan nauyin bacci ya ɗauke ta shi kansa da baya shan komai sai da ya bugu sakamakon hayakin da ta cika ɗakin da shi hannunta ya rike a rikice yana faɗin ke ke dakata yalla bai Khalid ne wallahi wani kallo ta masa da idanunta da har yanzu ke cike da bacci sai kuma ta kawar da kanta tana so sakanta da gashin yayi bitsi-bitsi bakin gani ta ce kai rabu da ni kai ka san wani yalla bai a rikice far ya juya ya sake kallon motar da ke tunkaro su da ke tunkarowa a hankali sai kuma ya juya ya ja ta da karfi ya mayar da ita a sauran gidan nasu yana faɗin yar tasha asiri kike son tona min cike da hargagi ta fiske hannunta da ce kai sake ni kuma ka ban kuɗin aiki na ka san jiya kwana muka yi kana kwakul rufe mata baki yayi yana faɗin ke da Allah zan baki bari ya shiga ciki lekowa ya rinka yi har sai da ya ga Khalid ya faka motar sun gaisa da mai gadi sannan ya shige ciki fitowaye da sauri yana ciro kuɗi daga aljihun shi ya damƙa ma basma da ta fito ita ma tana jin ɗan kwalinta a ƙasa sama da ƙasa ya harare ta ya ce gashi saura kuma ki je ki shayar shayar saura kuma ki je ki shaye shaye madadin ki gyara jikinki cike da akuyanci ta ce kai dallacin sakaran namiji bayan ka gama tatsata har za ka yaɗa min magana sha sha sha motar shi ya buɗe zai shiga yana faɗin ai dan na zama shashashan ne har nake tarayya da kazama irin ki wucewa ta yi cikin gidan nasu tana ta surutanta irin na yan maye inda shi ma muzaffar ya wuce zuwa wurin aikinsa yana nashi bambamin a farfajiya ya samu najib da gajeren wando da singlet yana wankin kayansa saboda shirin tafiya kwatano da yake a cewar shi can zai je da kudaden shi idan sana'ar ta yiwu fakat idan bata yiwu ba ya samu manyan matan nan gidiga gidiga tare da shisha haɗin kauri ya more kuɗin shi sannan ya dawo karasawa Khalid ya yi ya ba shi hannu suka gaisa fuskar shi yake kallo sosai da tunanin ko ya ga wani abu mai kama da shi ko mahaifiyar shi ko kuma ya ga wani abu da zai tabbatar masa da lallai wannan ɗan uwansa ne dan a dai lissafi dan a dai lissafi shine yake ganin zai dace da shekarun da abin ya faru sai dai bai ga komai ba face hasken fatan da ba kowa ke da shi ba a cikin 'ya'yan Alhaji Mudan a mutunce suka gaisa kafin ya sanar da shi ya zo su gaisa da hajiya ne cike da girmamawa wanda ba kowa ke samun hakan daga wajen najib ba ya ce bari na musu magana juyawa ya zai shiga falon cak idanun khalid suka sauka kan wani tabo da ke kan kafaɗar najib wanda ba zai taɓa mantawa da shi ba don kuwa abu ne da yake gani kullum a jikin mahaifiyar shi tabo ne baki kamar wuta ta taɓa mutum ta yi ruwa tak tak yanda yake a kafaɗar maman shi haka yanzu yake gani a kafadar Najib da wani irin sauri ya riko hannun Najib ya ce dakata da sauri Najib ya juyo yana dafa kirjinsa ganin Khalid ne ya sa shi sauki ajiyar zuciya ya ce na shiga uku wallahi har ka kayar da gaban yan maza lafiya dai ko dan juyawa Najib yayi tare da dora yatsan shi inda taban yake yana kallo fuskarsa ɗauke da murmushi sai kuma ya fuskanci Najib sosai yana son ya rungume shi sai dai baya son yin wani abu da zai sa ya fahimce shi ba daidai ba wata iriyar tsumammiyar soyayya yake jin tana gaurayawa da jinin jikinsa da najib ɗin lumshi idanu ya yi ya furta alhamdulillah sai kuma ya saka ɗaya hannun duk ya dafa kafaɗan najib ya kalli cikin idanuwansa ya ce najib wani ɗan iskan kallo najib ke masa kamar yana kallon wanda bai da cikakken hankali a ɗarare ya amsa mishi da mijin kanwar lafiya dai ko jikin ne murmushi Khalid da ya saki Najib ɗin, tare da juyawa da sauri yana lalubo wayarsa daga aljihu nesa da najib ya tsaya ya kira lambar kawo ba jimawa ya ɗauka sai dai ko gaisawa ba su ba khalid ya ce kawo albishirinka wallahi na gan shi kawo na ga ɗan uwana wallahi najib ne dan mama am Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin charbon kwai kashe na 35 Khalid da ke zaune kan sallaya yana karatun alkur'ani kamar daga sama yake jin ana kiran bandi bandi ka zo don Allah kallon kofar banɗakin yayi sannan ya kalli maman shi dake kunci tana bacci a hankali ya rufe alkur'anin ya ajiye sannan ya miƙe yana gyara doguwar rigarsa kalar marun ya nufi banɗakin